Sallama da watan alheri a gare ku baki ku masu sauraron mu da wannan maraicen talata takwas ga watan Maris musamman ma mata waɗanda yau ranar ta karrama kuce a faɗin duniyan nan. Yau da gobe shirin matasa kuke ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com. ko ku biyo mu kai tsaye ta Facebook a shahin VOA Hausa. A nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar ta Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Yau takwas ga watan Maris rana ce ta karrama mata a duka duniya. Rana ce ta jinjina wa mata da tunasar da duniya irin rawar da mata ke takawa a rayuwa da al'adu da siyasa da tattalin arziki. Sai dai a daidai lokacin da ake wannan shagali wasu matan musamman na karkara ba su san ma me ake ciki ba, ba su san da wannan rana ba, ba su san muhimmancinta a rayuwarsu ba. Haka batun yake da mila domin tattauna matsalolin mata da neman hanyoyin taimaka musu yanzu haka muna tare da uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Aisha Muhammadu Buhari. Saboda haka ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu ta cikin shirin yau da gobe shirin matasa ku ji tattaunawar mu kai tsaye da Hajiya Aisha Muhammadu Buhari. Taken ranar karrama mata ta yau shine Pledge for Parity, wato alkawarin tabbatar da daidaita samun dama tsakanin maza da mata. Jamila kayan mu ci gaba ya kamata ki dan ba mu tarihin wannan rana ta karrama mata. <laughs> saboda karancin lokaci ba za mu iya dauko duka tarihin ba amma da hwarin warko a shekarar 1908 1908 mm. matan amurka suka gaji da irin abubuwa da ake na rashin gaskiya rashin adalci tsakanin mm-hmm. maza da mata wajen biyan albashi wajen samun aiki eh. nan suka fara yunkurin tashi su yi gwagwarmaya su kwaci kansu haka haka haka haka tahiya tana tahiya tana tahiya an aka fara yi a sauran kasashen turai mm. a yi a ko france ko denmark haka haka dai mm. har dai karshen ta a shekarar 1996 Majalisar Ɗinkin Duniya ta ga mahimmancin ware rana. Sai da aka kusa yin shekara ɗari kafin Majalisar Ɗinkin Duniya ta san ma Eh, sosai, amma alhamdulillah mata sun gode. kwarai <laughs> da gaske. kuma domin a karrama mata kuma a duba irin kamar yadda kika yi bayani ƙoƙarin da suke gudunmawar da suke da a duka wani hanni na rayuwa a eh, duniya. Kwarai da gaske. Yawwa, to ku kasance tare da mu. Mata a gari. wannan waka? To ai na ji fa ake yi. Waye wannan waka? Wane ne su dake gaya hau? Hausawa ne. yana Kaduna ɗan Hausawa sunan shi ɗan Hausawa. Ɗan Hausawa ta yi daɗi. Yau wato ka muhari tattaunawa da uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Aisha Muhammadu Buhari. An yi ma wasu yara maza da mata tambayar neman sanin matsayin mace ga yadda waɗannan yara suka amsa. umar should be in the kitchen. Yes, should be in the kitchen because if woman is working, For example, now if she's earning her own money and the guy is also earning her own money. To da kin ji shi yaro na harko. Ya kawai amfanin mace ta zauna a kicin. ta zauna a kicin mai bai kamata mace ta yi aiki ba saboda idan ta yi aiki tana samun kuɗin ta miji ba zai iya juya ta yadda ya ga dama ba. Kuma idan aka yi hada tsakanin miji da mata sai ta tunda tana da kuɗi sai ta dogara da kanta. To kuma fa yaro ne fa. Sosai to bari mu ji amsa ta gaba. I think a woman is better than a man. Because of men, they are kind of not that useful in the family. To babban magana. Ta hankali ta ce wai ba su da amfani, maza ba su da amfani. Ita kuma ce ta ita a ganin ta mata sun yi maza kawai namiji maza ba su da wata wani amfani. Tashin hankali. A cewarta. Mm. To bari mu ji na gaba. I think a woman should take care of the children. To babban magana. To wannan kuma ai ta yi gaske. Eh, ita ce ni a gani na mace ya kamata ta kula da yara. Sai dai kuma shi ma ya kamata namiji ya dan sa hannu. Eh to wannan dai ra'ayinsu ne yawa to bari mu ji yaro na karshe me zai ce. I see a woman's place not only in the kitchen. It's also good for women to partake in politics and other things because in some countries like Brazil, they gave women chance. Shi kuma me yace ne? Caye gaskiya ya kamata mata su shiga harkar siyasa. Yace shi a ganin shi gaskiya ba kicin kawai bane wurin da ya kamata mace wajen dahuwa ba ba aikin dahuwa kawai bane aikin mace. Kamata yayi mata a ba su dama su shiga harkokin siyasa. Kamar yadda ya misali, misali a ƙasar Brazil mm. an ba mata dama. Kwarai. To wannan daga yara kenan. Kwarai da gaske. To masu saurare kamar da muka gaya muku yanzu haka dai muna tare da uwar gidan shugaban kasar Najeriya Hajiya Aisha Muhammadu Buhari wadda za mu tattauna da ita a nan kai tsaye kuma akwai tambayoyi da masu sauraron mu suka rubuto mana ta email ko ta Facebook. Mm. Za ku ji waɗannan tambayoyi za mu yi mata. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Ina wuni. Lafiya to da farko dai muna godiya sosai da kika karɓi wannan gayyata tamu albarkacin wannan rana mai mahimmanci ga matan duka duniya domin mu tattauna da ke. Yawwa to da farin harko me zaki ce albarkacin wannan rana yanzu haka matan ko ina ma suna jinki me zaki ce albarkacin wannan rana? Um, duk matan duniya murna ga zagayowa ta wannan ranar taron mata. Mhm. Muna ji. rana ce wanda an riga tsara ta da daɗewa kamar ranar mata musamman don faɗakar ma mata a kan um, Um, a kan kamar a ce wayewar da kan mata mm-hmm. a kan ilimi a kan kiwon lafiya. Yau wato taken wannan rana ta bana shine wato alkawarin tabbatar da daidaita samun dama tsakanin maza da mata kuma mun ga shugabannin duniya da dama duk sun yi alkawarin daidaita tsakanin maza da mata ta ko a ce bayar da ilimi ko samar da ruwan sha ko kuma kiwon lahiya kamar ke a matsayinki ta shugaba a wannan rana wani alkawari zaki domin tabbatar da daidaita samun dama tsakanin maza da mata a najeriya eh, ba alkawari zan yi ba nake gani kamar dai zan yi dai ne dai magana a zan yi iyakacin kokari na mu sanar da maza ba wai gasa ne tsakanin mace da namiji ba maganar yarda da juna ne kuma sanin abin da mace za ta iya yi dukanmu mata ba wai muna da ba hankalinmu da wayonmu da kuma zurfin iliminmu ɗaya ba ne ba daban-daban ne gaba daya to amma ya kamata mazan su duba ba wai gaba za mu da su ba yana da kyau dai a ilmantar da mata a ba su daman um, a ba su daman kamar in sun yi ilimi din a ba su daman su zartar da abubuwan da suka yi tunani akan ilimin da suka samu su yadda zai yi ma al'umma amfani Mm. yau a taƙaice dai ina so dai in sanar ma maza cewa mace in ta samu ilimi ba wai ta samu gadaran yin ma a yin gaba da maza ba ne ba maza su fahimta cewa in mace ta samu ilimi ta samu ilimi ne akan ta taimaka ma al'umma ne ba wai ta yi gasar da namiji ba su mm. kuntar da hankalinsu su ba mata dama yadda za su samu ilimi su kula da kawunansu su kula da 'ya'yansu su kula da al'umma gaba daya. Yawa a ranki daɗe galibi matsalar da muke samu da yawancin masu sauraron mu idan aka yi batun wannan daidaita samun dama tsakanin maza da mata da yawa sai su yi tunanin ana magana daidaita jinsin namiji da mace. Alhali ba, ba haka abin yake ba kamar yadda kika yi bayani yanzu ana so ne a daidaita kamar hakkoki in an ba misali a ce namiji yana da mu ce masters ita ma mace tana da master suna aiki iri daya albashin da za a biya shi ita ma haka a bata. adalci. Yawa a adalci mm. da gaskiya tsakanin maza da mata. Mm. Amma galibi mutanenmu ba sa ganewa wani wani kira zaki wani irin bayani zaki domin mutane su gane. Eh, kamar dai musamman dai akan dai mazan ne har yanzu maganar mata ne dai muke amma dai akan mazan ne. Mm. so muna so ne su gane in an ba mace ilimi shi ma an rage mishi nauyi ne saboda shi namiji ba kullum yake gida ba shi dama tun fil azal shi namiji aikin shi ba zama a gida bane ba ita kuma mace tana iya yin aiki a gida din ta zauna dindindin a gida amma za ta canza rayuwar mutane da yawa duk da zaman da za ta yi a gida in dai tana da ilimi to akwai bambanci kuma yadda namiji zai tunani game da kama a ce za a ba da um, kama a ce doka kan eh, right din yara haka hmm. so kamar yanzu in an hada da mace yadda mace za ta duba abun gaba daya zai bambanta da yadda namiji zai duba hmm. so ya kamata kowane fanni ne a najeriya a ba mata dama ba mu ce su ba mu bance su ba mata dama yadda zai wuce maza yawa ba a wuri ko da kamar yanzu duk inda aka ba dama duk inda aka ba da dama a saka maza goma mm, a saka mutum goma to inda za mu iya sa mata hudu da maza shida ma zai kawo bambanci fiye da yadda ake tunani eh, to ai a matsayinki na shugaba za ki iya ki tabbatar da cewa hakan ya samu a najeriya eh zan iyakacin gogari na saboda matsalan da muke da shi dama ya fi yawa ne a ta arewa baka isa ma ka fara cewa ma ka je inda namiji yake ba don ma yanzu abubuwa ya canza mata sun samu sauƙi kaɗan duk da kaɗan din akwai wahala in matan suna gaya maka yadda suka yi suka karbi kansu a hannun mazan kafin su samu su kai ga wannan matsayin to lallai lallai za ka tausaya musu to yanzu kin ga alal misali kamar a ce duka gwamnoni a lagos mataimakansu kamar dai a ce a south west kamar irin su kasashen eh, yorubawa gaba daya matan ba su tashi sun ce musu dole dole su ba su mataimakan gwamnoni mata ba amma saboda yadda matan suke da kwazo suna ganin rawan da suke taka lokacin zaɓe da sauransu sun san cewa matan sun san abin da suke so sun san abin da suke yi a dole ne da kansu mazan sun zauna sun tsara musu su ne za su zama mataimakan eh, gwamnoni ba tare da wani oda ne aka bada ba na jiha da sauransu dukansu sun zauna sun zartar haka hmm. to ni kuma ina gani a arewa ma in za a yi haka za su samu sauƙi sosai saboda in yara ba su samu kula da tarbiyyar mata ba matan da suke da ilimi su rike yara yadda ya kamata ba al'umma za ta ringa haifar da 'ya'ya waɗanda suke da damuwa yadda zai hana mu ci gaba mm-hmm. saboda da gwamna da mataimakin gwamna gaba ɗaya ba su da lokacin mata da yara mm-hmm. amma in za a samu kamar mataimakiyar gwamna mace to zai taimaka sosai ko ko dai kowane irin dai bangare a saka mata a eh, mataimaka tunda aikin su ba zai yawa kamar na shugaba ba to su za su duba ko ina toroli ne ke faruwa Eh, haka ne amma matsalar da muke huskanta arewa yawanci ana amfani da addini a hassara shi yadda aka ga dama a ce Allah ya ce annabi ya ce alhali Allah bai haɗa hakan ba annabi bai haɗa hakan ba amma haka mutane suka fahimta kuma a haka ake ci gaba. misali na tuna shekaru biyu ko shekaru biyu da suka gabata akwai jihar jigawa inda a majalisar dokoki babu mace ko ɗaya hatta kwamishina mai kula da harkokin mata namiji ne ya kawo mana ziyara nan da irin waɗannan abubuwa ranki da ɗaya kike ganin za a cimma irin waɗannan canje-canje a arewa eto eh eh, wannan kafin a canza shi kin ga tun da sun haɗa magana addini sai mu nemi waɗanda suka yi karatu sosai akan addinin musulunci a haɗa su da mata su ringa haɗa kamar abin da ake cewa town hall meeting a gaya mana menene addini ta faɗa ko ko dai kin san dama akwai yadda ake fassara abubuwa mm-hmm. mm. sai wasu su yi fassara yadda za su ji daɗi yadda zai kare su kawai mm. ba su duba ta wani bangaren ba ya kamata a ringa zama masu ilimin addinin musulunci su faɗakar ma mutane kowa da abin da zai iya yi da abin da mace za ta iya yi da abin da namiji za ta iya yi yawwa akwai tambaya game da 'yan matan Chibok da kuma iyayensu amma kahin nan galibi kamar a rana ya ta yau ranar karrama mata a duniya za mu ga kamar a manyan birane kawai ake mai da hankali akan mata idan aka je yankunan karkara matan karkara ba su ma san me ake ciki ba Yaya za ki yi ki tabbatar da cewa daga yanzu wannan tahiya za a yi ta tare da matan karkara kuma za su san abin da ake nihi? E musamman ina da don damuwar mu duka maganan karkara ne ba maganan birni ba. Mm. In ba samu canji a karkara ba, that means ba a samu canji ba. Mm. Babu canji in ba a karkara din na an ji cewa akwai gwamnati mai canji ba, babu canji. canjin da zai fi mana canjin da zai fi kamar canjin da zai zo mana da sauki shine mace ta fahimtar da menene eh, eh, eh, right dinta ta mm. sani abin da za ta iya yi <clears throat> da abin ba za ta iya yi ba mm-hmm. idan mace ta gane menene take so ta yi me za ta iya yi menene ba za ta iya yi ba to kin canji ya zo kenan dama ina da wata program dina wanda sunanta future assured wanda za ta ringa gudanar da abubuwa game da ilimin mata da ilimin maza kamar samari da kuma da kuma kiwon lafiya na mata da samarin gaba daya. Hmm. Kika ce nan gaba duk za mu ringa yi har zuwa su karkara da sauransu. Hmm. Dama tannan nake so mu fara. yanke daɗe da akwai tambaya da nake da ita kin ambata ɗazu game da yadda kamar matan arewacin najeriya da akwai bincike da ya nuna na british council mm. da suka ce mm. kashi mata um, tsakanin shekaru 20 zuwa 29 kashi 70.8 ba su iya rubutu da karatu ba idan aka misalta kuma da kwatanta da na southeast su kuma kashi tara ne da digo bakwai sai mutane da dama idan aka yi wannan bayanin kamar yanzu akan tuta dina kowa irin mutanenmu mazanmu da na arewacin Najeriya suna cewa wannan ai bai ba mm. ya za a sun ɗauki wanda suka iya karatun arabiya ai ya kamata su hada da waɗannan so ina son na san cewa menene kike ganin cewa za mu iya yi domin mu gane cewa fa wannan matsala ce sosai don ko ka iya karatun arabiya baka fahimci abin da ake faɗa ba kuma baka iya karanta fassarar wannan da yaren hausa ba tunda baka iya haɗa baki ba na kalaman hausan baka san me kake yi ba kenan baka san me kake karantawa ba wani irin mataki kike ganin cewa za ki iya amfani da wannan damar taki ya zamo cewa iyaye mata za su iya kwaikwayonki idan kika ce musu su bar yaransu ba ma iyaye mata ba kawai har mazan a koyar da 'ya'ya mata a ba su ilimi ingantacce wani irin wace irin rawa kike ganin zaki iya takawa wajen nan eh lallai wannan haka ne a wani lokaci suna ƙara kamar percentage din suna karawa ne saboda ba su yawan ganin mu a ofisi da wasu wurare haka wato dama wannan din dama shi ma tana daga cikin abubuwan da ke damuna kuma already a kibi state da muka je fadan sarkin kibi eh, sarkin gwandu na ambaci wannan na ce akwai yaran da an kisa su makaranta kuma an musu aure da wuri an sake su sun fita yanzu za su zama ma al'umma damuwa saboda ba su da ilimi na ce to in masu faɗi a ji kamar matan sarakuna kamar matan ciyamomi da sauransu na kowane jiha za su haɗa kowane local government a samu mace kamar matan chairman ko matan sarkin garin mhm. in za ta zama ita ce shugaban tattara zawarawa mhm. mu mai da wannan yaki da jahilci din nan commission din har yanzu tana nan mhm. ba wanda ya taɓa damuwa ta ga me yake yi na ce to dole ne a samu daga masu sai da lemu kan titi ba su san komai din nan ba da yamma su je su yi karatun awa ɗaya awa biyu yayi yanzu ma ina kan shirin kenan mm. ina son hada da ofishin vice president da matashi duk mu haɗu yadda za mu yi mu mu haɗa matan ministoci da sauransu bai zama latti ba don an sake ka a ce ba ka tsaron rayuwa mm. ka koma ka je kai karatu ko kos in yaji da jahilci suka shiga suka yi na wata ɗaya mm. ta koyi wata sana'a za ki da hello kamar layin yana tangarɗa mm. hello yawwa eh, yawwa eh, layin ne kamar ya fara tangarɗa amma ya eh, ci gaba da bayani mm-hmm. san daga ne aka daina jina ba. <laughs> Oh, daga wajen kika ce ko course ɗaya suka ɗaukan a makarantar yaƙi da jahilci. Mm, ya wadata ba. course in yage da jahilci ko na wata tara ko na shekara ɗaya suka yi da su waɗanda ake musu aure da wuri su fito da waɗanda ma ba su taɓa zuwa makaranta ba suna sai da lemu da aya ba wanda muke gani za su zama ma al'umma damuwa nan gaba bai zama bai litti ba su koma karatu dole ne mu mata mu tattara daga matan ministoci matan gwamnoni matan siloli da matan sarakuna duk dai mai faɗi a ji mu tattara waɗannan su koma su yi wannan kwas ina ko da sun yi ta na kaman ko wata tara na shekara ɗaya sun koyi sana'a sun fita za su sayar da za su eh, gudanar da rayuwarsu kuma zai kawo mana ci gaba ba kaɗan ba zai kawo mana canji a al'ummarmu. Mm. Yawwa daga cikin matsalolin da suka addabi arewa akwai matsalar mace-macen armi. an tab ana ta ƙoƙari malamai da masana suna kokari ko da yaushe za a yi tarurruka na faɗakar da ma'aurata domin a ga yadda za a warware wannan matsala ta mace-macen armi amma abin kamar abu ne mai wuya dai kamar kuma waɗanda muke tattaunawa da su suna nuna cewa gwamnati sai ta shigo gwamnati sai ta shigo wannan magana kamar ta yaya za ki iya shigowa wannan batu na Eh, mace-macen armi har a ki taimaka a ga yadda za a yi a warware wannan matsala? Eh a wannan ma yana bukatar masu ilimin malamai a haɗa kai da su, su dinga tara mata ko maza ɗin su gaya mana menene eh, right da mace take da shi. Menene shi ma namiji menene wani right yake da shi Eh, a kan matarsa saboda in ya zo kawo wani abun da ya saba ma addini ita mace za ta gane in za yi aure a yi rajista e ka yi aure an yi rajista in abu ya gagara za a dawo inda aka yi rajista sai a yi adireshin sai a faɗi menene damuwan nan to in dai haka ne babu wannan babu wancan to babu aure ok to tun da kana da eh, kama a ce hali to tun da za ka sake ta yanzu ka lura da ita zuwa wata uku ko ka lura da ita zuwa shekara ɗaya dole ne ba za mu bar kanmu a zube ba dole ne kuma yanzu muna ganin illa abin da ke hasarwa cikin al'ummarmu barin komai a zube dole ne gwamnati ta zama in charge in mace an sake ta in tana da yara ko mu je kore ta tare da yara dole ne a fitar da kamar a ce tsari ne na rayuwar aure a faɗakar ma kowa da kowa ya san kamar right ɗin shi mm. Yawwa, to ranki daɗe idan Allah ya nuna mana sha biyar ga watan gobe na Afrilu 'yan matan Chibok za su cika shekaru biyu da bata eh, ko kuma mu ce da suke hannun 'yan Boko Haram. Akwai iyayen waɗannan yara da dama waɗanda suna cikin wani hali na ha'ula'i da yawa sun yi rashin lahiya da yawa sun mara su saboda hargaba da tunani yanzu haka iyayen waɗannan yara suna jinki me za ki gaya musu domin ki kwantar musu da hankali. kin san lokacin da abin ya faru ba ba ba a akan gwamnati ba hmm. kuma da mai gida na ya zo ya hau ya yi iyakacin kokarin shi da zai iya yi a kan fada da boko haram kamar dai in duk yan najeriya abin suke gani yanzu muna cin nasara akan yaƙi din kuma muna fata za a iya gane waɗannan 'yan matan kuma iyayen Allah ya ƙara ba su haƙuri ba mu ci da tsammani ba mu yi ta addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abun gaba ɗaya. Mm. Kuma gwamnati tana iyakacin ƙoƙarinta kuma ki tuna fa kafin a je a ɗauki 'yan matan Chibok an je wani makaranta na Unity School a cikin Yobe State. Mm. Aka nemi yara da suke kamar shekara goma sha ɗaya zuwa goma sha biyar aka yayyanka su mm. aka sa musu wuta. Aka ɗauki wa'yansu kuma aka tafi da su. duk wannan ma yana nan su ma iyayen ubangiji Allah ya ba su haƙuri. Yawa to daga mm. cikin tambayoyin da muka samu Zainab Sa'id Kabir ta rubuto cewa wani shiri gwamnati ta yi na tallafa ma yaran mata kuma menene mahita akan matsalar almajirai da ta addaba arewa. wannan ma gwamnati tana maganan ta kin gaba fanni na ba da ni matan shugaban kasa ne ba ni da wani um, ba ni da wani eh, mm, alkawarin da zan iya ma mutane tun da ni ba ma'aikaciyar gwamnati ce ba ni matan shugaban kasa ne kawai wannan ya shafi <laughs> fannin ministry na mata ai ranke da ke da iko ai Na? ce ranki daɗe kika ce ke ba ke kawai mata shugaban ƙasa na ce aiko keke da iko tun da ragama tana hannunki. <laughs> A'a ina da iyakacin gogari na daga cikin gida ina tattauna da minista na mata da minista na na samari yawa kullum ina cikin tattaunawa da su game da abin da za a tsara saboda a kyautata rayuwan 'yan mata da samarin gaba ɗaya. Yawwa, to ranke daɗe ɗaya daga cikin tambayar da muke da ita sosai ita ce me kike son a tuna da ke yanzu bayan kun gama komai mu a matsayin mu na 'ya'yanku da mm. muke biyo bayan ku baya ma mata me kike son ki bari daga baya da za a iya ɗorawa akan abin da kika shimfiɗa. zan so a tuna da ni akan mace wanda ta tsaya ma mata saboda a samu rayuwar mata ta fannin ido da fannin kiwon lafiya ingantacciya. Mm-hmm. sai kuma kina da fitacciyar mace yanzu da take harkar ko siyasa din kuma ba siyasa ba wacce take yanzu dai haka da kike take baki sha'awa a cikin koda matan shugabannin kasar duniya ne kina maganar role model kenan da ake eh. ta kowa yana da wanda yake koyi wanda yake eh. koyi da shi eh. yawa to ranki daɗe kin ji tambayar jamila <laughs> to ni a gadina duk macen da za ta tsaya makanta ta san abin da take so ta san abin da take yi kuma ba ta da son kai to that's my role model to sai daga ƙarshe na ga eh, na ga kin sati da ya wuce kin koma tuta ran ke daɗe handle ɗinkin na gaskiya ne mm. at aisha yan buhari eh. wannan daidai ne eh. da akwai dalilin da yasa kika mm, mm, koma mm. dan da kin shiga sai kika fita yanzu kuma kin koma wace irin rawa kike ganin cewa tuta take da shi wajen faɗakar da isar da sakon ki ga sauran mutanen Najeriya eh to lokacin kamfen mun wannan din to a lokacin muna tare da matasa kwarai da gaske kuma maganan gwamnati nan gaba daya maganar raya matasa ne saboda gaba so ni ina ganin kamar ba lokacin mu ne ba abin su tuta din da sauransu to sai naga an bude fek da yawa sai na ce to mu koma mu bude samarin su zo su yi su mm. ci gaba da yada abin da muke yi da abin da suke so su kuma su ringa kawo kokarin su to nan waje na ne kuma in faɗa ma shugaban kasa ainihi ga abin da yake faruwa takamaiman Yawwa muna godiya sosai ranke daɗe Hajiya Aisha Muhammadu Buhari da kika ɗauki lokaci kika ba mu dama muka tattauna da ke mun gode kuma ke ma muna taya ki murnar wannan rana ta karrama mata ta duniya mun gode sosai. Masu saurare abin da ya sauwaka kenan sai gobe idan Allah ya kai muku huta lahiya.